اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم abin da na bara kun samun kwana cikin suratul duha suratul duha farkon ta aya ta goma sha shida yau ma na gishu a ƙarƙashin ta da kusura aya ta goma sha shida a rawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نبطش نبطشة الكبرى إنا منتقمون بسم الله الرحمن الرحيم يوم نبطش نبطشة الكبرى كأمك رانا تزامي يكوى تلك وانا أمي ai yau ma ta fi da yau ma wato yini na ta fi da shadda azabin wanda za ta zo da azaba mai sanni ina mun cikin manzuna mu masu yin azaba ne gare su wato masu saka musu da aikin da suka aikata walbatashu in an ce albatashu ko al'akadu da kowa shine a kama mutum da karfi kwarai wato a rikin mutum da karfi kwarai shi ake ce ma albatashu saboda haka Allah ya ce zai kama su da karfi wa kade akaza wanta ala da sadari kuma lalle Allah ya kama su wajen yakin mata inda ma kutula aka sarrafa ce lokacin da aka kashe ba wato masu tsakawa su shugabannin su mafi yawa wasu an ji inda aka ambaci azaba mai tsanani haka sai su ga ambaci ranar ya badar domin rana yakin badar rana ce wanda Allah ya kwamfada wa mushrikai azaba mai tsanani ba ya hallaka duk wani shugaban shugabai da ya fito wani yakin bada bai dawo ba duk wani babba wanda ya fita bai dawo ba sai dai la'ira saboda haka rana ce wanda tarihi shugabai ba za su yi ce ba da Allah ya kare wani gare fatarna ولقد بدلنا قبلهم أرض فرعون وجاءهم

kuma ka a mana Allah mana ka kusa da yakin turkan ya ya haka a tutar da su ne a ga ya wannan ya faɗi wannan da abin a wurare daban-daban ya tabbatar da laifin da kuke aikatawa shi a sanadiyar samun musiba gare kada na lalle mun jarraba ai balauna qablahu mun jarraba gabanin su mun jarraba kawun fir'aun mutane fir'aun ma abu da rashin fir'aun waja ahum rasulun kuma manzo ya zo musu babban manzo ko Musa alaihi salatu wassalam kalimu Allah ta'ala wanda an da daraja kwarai ga Allah Musa babban mutum yana da daraja ga Allah kwarai da gaske shi yasa wato kuka ganin Musa ya wasu abubuwa a kagan su a wari ya nuna alamar tsoro amma ba ta ji Allah subhanahu wata ala ya ga laifi ne ba saboda rasulun karimun manzo na mai kamshi shi yasa za ku ga wato Musa inda ya ga abin da ya kalli ne sai ya san yawan duniya ya bambara da gudu ya ta gudu ta inda yi. wannan zama na rasulun karimin ba ku ci ya Allah ya yi mai faɗa ya ce dan ya yi irin wani Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka ya manzon mai karanci ya zo yana cewa mutane ana adu ilayya ai bi ana adu ilayya wato ku bani waɗanda bayan Allah da nake da kuka mai zuwa bayi kuna bautar da su ai ma a da ku ilayya ne imani abinda nake kiran ku gare shi na imani ai a wato shine azmiru imani ku bayyana imanin ku bayyana imanin ku bi da'a da da'a ya ibadallahi ya ku bayyana Allah inni lakum rasulun amin ni manzo nake amintacce gare ku alama ursutu ni ga abin da aka aiko ni ci duka manzo cikin manzannin Allah ko wani yana cewa inni lakum rasulun amin ni manzo nake amintacce saboda haka manzannin Allah ba su ce amana kuma ba su yaudara haka ake so mabiya manzanni su ma su zama masu gaskiya ba su ce amana kuma ba su yaudara Wàhálà tààlọ́ àlọ́lá rẹ̀ ní àárín ẹ̀kùn ń ṣe kó ń bá mẹ́rin mọ́bẹ̀. Lẹ́yìn ní ọjọ́ tó bẹ́ wá wannan yana cikin abin da ya sa ina Musa salatu wato na farko da ya ga abin ya kalli ne duk shi bai ko tsayawa sai bambara da gudu kuma yana tafi yana addu'a na biyu yawan addu'a sai a cikin kowane lokaci na shi kowane lokaci annabi Musa yake cikin addu'a yake wannan yana cikin abubuwan da wato tarihin annabi Musa yake kan shawa kwarai da gaske da zarar ka dauki wannan tarihi kana diba shi yanzu kana kara imani annabi Musa ya ce wa Allah ta abu Allah kada ku ku yi girman kai ga Allah bai abin da ta tajabbaru kada ku yi saurin kai Allah ne ga Allah shigar da shi shine da bari mai da'a kada ku bari da'a ga Allah inni ya fi kun sulani ni na zo muku da hujjoji bayanannu qur'ani mubin hujja bayananna bayyana ala da kalati wa ta nuna ni manzo dake wata wa'aduhu abin nan da rajul sai sun kai mai alkawarin za su je shi har ga Allah da lokacin da ya ji labarin sai sun shirya za su halaka shi faƙala sai ya ci gaba da addu'a wa inni usbi rabbikum wa inni usbi rabbi wa rabbikum an tabbitu ni ina ina roƙon kiri ga Allah ubangiji na ubangiji ku kada ku je ne cikin fara zuwa kun ga labari dai aka faɗa mai mutanen nan na shirye su je shi kawai sai ya kama addu'a ko ni gaskiya na ko ba gaskiya na ba shi dai ya kama addu'a zuwa ga Allah subhanahu wataala da idan mutum ya ga alaka ce ta yi ƙarfi da Allah shi ya fi tsoro yana dawowa ga Allah babu shakka ba zai kunya ba babu shakka ba zai kunya ba Allah zai kunya shi Musa ya ci gaba da addu'a ni ina roƙon Allah ubangiji na ya tsare ni ubangiji na ubangiji ku ya tsare ni ku je ne, wa in lam tu'minu wa in lam tu'minu la ta'tadiru idan ba ku yarda da ni ba to ba ta gudu ne ku nisan ne ma ni aiki na nake ko na ku aiki kuke yi da idan ba ku yarda da ni ba to ku nesa da ni ya za ku dawo kuma ku kuke wa idan kuma ku yarda da ni ba kuna tunanin inda za ku halaka ni wa illan tuminu li ba ta gudu a ai fatir ko a ga ya ku bacci ta wala ne ta ruku da ku da shi ba fada arabu sai sake ci gaba da addu'a ga ubangiji ne da ya lura mutanen ga wani wasu da ya tafi sai ya ci gaba da yin addu'a ga Allah Ubangiji ne. Abin na an na ha'ulayi, ai da an na ha'ulayi, lalle su waɗanda mutane ya Allah, kawamin mushirku, wato mutane na masu laifi, ai mushirku mutane na mushirkai. Ko ga haka Musa yake wato ajima ajima sai ya kama addu'a, ajima ajima sai ya kama addu'a. Wannan addu'a da ya kai sai Allah ya bashi mafita game da matsalolin jama'a. Lalle wanga shiri da sun kai na jere shi gaskiya sai wannan shirin sai Allah ya ba shi umarni ya bar gare su domin abin da tun da matsala ta same ka ka mai da ita ga Allah kai addu'a to Allah shi ko zai baka maida shi yadda za a yi dai kai ka tun da ka mai da amari gare shi za a yi kai shi wannan matsala sai ka yi domin shi ala kulli shay'in qadir shi Allah ala kulli shay'in qadir kuma bi kulli shay'in alim ya san komi kuma sannan yana da iko yin komi da komi saboda haka sai Allah ya shi muni ya ce fa asir bi ibadi فاصبر بعبادي ليلا إنكم متبعون. ما يفسر شيء كثير هذا فسر وقرأ بوكلها فأصبر بعبادي كيف هي تباينا bari sai an shiga kwana ba a zaton kwaita. Saboda mutane in ba su da yawa, sirri gare su yana da sauki in ba su da yawa. Saboda haka da Musa ya kiri mutane ne ya ba da sanawa ga kowa guda guda in an jima da daddare hita ba mai kowa ya sani amma duk ƙasa ba ta sani ba kun mutane ba su da yawa sirri na da sauki gare amma in sun kai yawa nan na sirri yake da waya saboda haka ba sani ba ga Musa nan ya shirya tsaye da daddare Lafi bi babi da yalan kai tsaye da bayi na bani Isra'ila cikin gari. amma ka san da sani in na kun umarnin lalle su ba a biyu ba wa kwan fir'auna wa kwan da fir'auna da mutane ne za su so saboda haka ku shirya sosai ku kama a yi gudu gudu ba ku ku shirya sosai biyo ku za a yi ga kun san da ma ya saba da gudu don manzancin nan ma da gudu ya samu shi manzancin nan da ya samu da gudu ya samu shi kun san bayan ya gudu ya ci mata yara ya taso da wurin gudun nan sannan sai ya samu manzanci saboda haka ya saba ku haka masu na an kai su shirya wata rufe ba واترك البحر رحوا إنهم جند مغرقون كما كبغي إذا قرأته أنت وأصحابك إذا كي كيتر غربي kai da mutanen ka to ku bashi rahawa wato ku bashi na abin na busashe ne sake nan wato na tsenai mun farajan buɗaɗɗe ne hatta ya da kula wa alƙirgu hakkin dawa su shigo haka cewa annabi Musa za ku 'yan kun yi gulbi wato ku dan jira idan su fir'auna sun ka tsawo bayan sun zo sun gane ku to daga daga nan sai ku tashi ku yi addu'a bai ta kwa sannan ku tashi ku sa wanda ku fi gulbi gulbi zai buɗe to in ya buɗe kun kauce da ku ba hanyar Za mu gawan fir'auna ake so shi ma ya shigo Musa ya tafi yana zaune da shi da jama'a sai ga fir'auna da jama'a sai jama'a Musa sun ga jama'an nan biyu to lokacin da jama'an nan biyu kowa ya ga juna Ya qala asabu Musa inna da mudrak sai jama'a Musa suka ce mu lalle cin muna ra'ayi qala kalla inna ma rabbi sai yace kuma magana cin musu ba ba cin musu inna ma rabbi lalle Allah Allah ubangiji na yana tare da da ya ne zai shirya na gwada za a yi da auna mutane ne sun fara kuwa suna haɗin zuwa ai ga ai ku saboda can gaba gurbi nan baya sojojin fir'auna sai musa ya ce a'a mutanen musa na haɗin mu a ce mana ya ce a ku kwanta da hankalin kalla za a ce mana inna ma'ira bi lalle ba da ne a kowa mangiji na sai haɗi zai shirya na gaba da za a yi ko ya shirya ya ce ba san da ka ka gurbi ya fi gurbi sai gurbi ya fi sai musa ya wuce da shi da jama'a fir'auna ya ki shiga amma da Allah ya nufi abin da za a yi sai da mutanen Musa sun ka fara taka shi lokacin da sun ka taka shi a rabi duk suna tsakiyarwa. rabi tsakiyarwa su suke rabi sun fara taka shi sai fir'auna ya fara matsowa ya ga a wata da gurbi bai matsewa sai fir'auna ya iso bakin ganga fir'auna na isowa bakin ganga ga shi bai yi mutanen Musa na ƙarshe kamin ya saki na bayan na waɗanda aka tsakiyar ruwa da na farko sun kawar saka su da sai fir'auna ya ce ya ashe ba ku shigo fir'auna na shigowa mutanen Musa na ƙarshe yana hawan tudu shi ko fir'auna yana kawo tsakiyar kunan na an kai abin da nan na aka nuce fir'auna kuma Musa ya yi dariya bukata sai ta biya sai ce ba layu mai nuna sayar wal azaba kakka bari su imani kware mu kakka bari su imani ya Allah ko sayar wal azaba aliyu sai sun ga azaba mai da dabi lokacin da imani bai ba. domin ga qur'ani mutane biyu mutane ɗaya ne ya sun ga azaba sun ta imani Allah na aka su mutane guda na illa kauma yunus lamma amanu na amma azaba sai Ina ne muka daina in ba su mutane kowa Allah ya kawo azaba ya ce bala ya raddu ba su an alƙawmin mujin azaba tun in an ka kawo ta to ba a mai shi ga mutane masu rai sai an saboda haka fir'auna bai imani ba sai da ya nauce yadda so kun san ga al'ada wanda zai mutu cikin ruwa kai nocewa ta warko wanda zai mutu cikin ruwa zai noce a farko in yi ta zai taso in ya taso zai buge ruwa zai koma in ya koma zai taso in ya taso bai iya bugun ruwa zai bi dora ɗan bankila haka in ya koma na uku bai taso ya yi da gudawa al'adar ruwa ke to haka an kai da turawa turawa ya ta yi ya bar abin da ya tsara da ya bar su Allah ya ce abin nan wasu rufe a rahawa kamar gulbin nan ya zama abin nan gawa ce inna wani jundu mubarakun lalle fir'auna da jama'a sai rundunoni na za a noce su cikin ruwa kuma da sai Musa yadda su da shi da jama'a a gure ku sai an ka noce fir'auna da shi da jama'a amma a kabar ala da zalika kamar wanda Allah ya bada labari da wannan Ya ce to bayan an halaka su an karatu min jannatin كم تركوا من جنات وعيون عذرا ومقام كريم ونعمة كانوا فيها باكرين. كم تركوا يا فرعون يا فريد شيل جماعة من جنات ثم من ينقلون bukatu kusan mutane in mana kasa manomici zai cika sai ya yi babban gona ita babban gona dukiya kawai aka zuwa mata ba ba gare ta Babbar gona dukiya ce aka zuwa mata ko ni ba mata aka ita da alfahari ta alamar mutum ya kai babba mutanen fir'auna manyan mutane na gaskiya saboda haka shi yasa kun ka ji shi fir'aunan kansa Allah yake inna kana aliyan min al-muslimin shi ya zama cikin madauka ya zama madaukaki cikin maɗaukata, amma cikin maɓanata. Allah da kake ne ya ce mai babban mutum a wani gaskiya babban mutum na sai dai kace kare amma babban saboda haka sun bar manyan gonaki wa uyunan da koramu jari tana guda ba wai koramu kawai irin waɗanda namu kusan mu wa yanzu da gonaki nan ana ta yi amma mu na talakawa kuma ga koramu nan ko ina suna gudana da ta kewa bayan garin ga ko ina sai ka iske kowa gona dai shi aka kora dai shi kai suna ta gudana gona dai yana da ya ce da ya tashi ruwa ɗaya kai ka sauka kora mata ta gudana ruwa na ta gudu ko ina to shi fir'auna wannan korama sannan babu yoji ƙoramar daita ga ta nan tana kullowa da ruwa ko daga duki ko daga abin nan babban gulbi wanda an halaka da auren shi to sun bar gonaki sun bar kuma ƙoramu wadda ru'in sun bar shirke-shirke wa makamin karimin sun bar makamin wanda abba Majalisa hasana majalisa babba don kun ga da fir'auna ga yanin gaba sa babu mai shi don ya riga ya mutu babu mai shi don ya riga ya mutu wani amakin da ni'ima kuma ai mutu a can abubuwan jin daɗi kanu biya ba ke ne wanda sun ka kasance suna cike jin daɗi da su ai na'imi suna cike da ni'ima Ku yadda an kira Allah ka fir'auna ke shi ka zalika ta'ala وأورثنا قومنا آخرين كذلك أمر abin nan. yake ai al'amuru kazalika haka al'amari bai kasance kun ji da al'amari ya kasance saboda haka in dai duniya ta zamani canji gare shi da sauri abin da ya same ku kuma da al'amari ga Allah zamani canzawa ya kai kuma da sauri ya canji. shi sai ka ga mutum yana takama yana faɗin shi a wata tsaya shi akara a kwana a tashi wata rana sai ka yi ya koma a banza a cikin jama'a saboda haka zamani ke canji ya kai kun mukamin fir'auna in ya zo majalisa ba shi da wani kowace rana sai an kashe mutum goma sha hudu ya kasa na majalisa kan yi. kuma musulmi na aka kashewa babu wani da kike da aka kashewa musulmi maza bakwai mata bakwai dukkan su matasa na ba a kashe da tiyo yare da aka zaton za su zama abin kwarai nan gaba su gadi milki ne suna akwawan gaba amma ku ba ku gani zamani na canzawa ya kai saboda irin wannan abu da ya kai sai da qur'ani ya ce mai wa fir'auna zil autati fir'auna ma abuci taraku ya daure bayan Allah yana kashewa amma da zamani ya ciwa da fir'auna diga shi yana faɗa amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana min muslimin shi da kai yana faɗi yana cikin musulmi a haka yana cikin musulmi lokacin da aka ji mai ya ƙare zamani na shi yasa aka ce a annabi ke cewa a kike ne kamsan kabla kamsi daga ciki shababaka harabe ka matashi ki shiri ba kurce ka kan zuwan ka rana za mu ga da ka gani ka samu ba ka samu zamani ya juya maka shi ke da ya juya ga mutane nan kuna gani ga masu kuɗi nan kuna gani ya daga cikin ku yace ne an ta wuta bayan magariba yace wani mutum ya sallama mai wanda an ka ɗauke wuta a shi yana nan kusa ga gidan wanda an ka ɗauke wuta sai ya salama sai ya hito suka gaisa ya ce wallahi ya aza wata raka arziki da kakawai shi ya ce alhaji taimako na kaso kuma ka tawa na arziki kun masara na kaso ka tawa mutumin ga kuma yana iya kyauta da miliyoyin kuɗi kun kari ce ka tawa na asiri buhun masara na kaso ka zai min aika mai gida shi sai a taimakon da zuwa gare ka ke hankali na ya tashi da ni gaban ke sai mu masara aika ma sai nake ne kuɗi ni ba ni ke da kai ni na canzawa ya kai canzawa ya kai in za ku yi wani da damar da kuka samu cikin wani da ita ku bautawa Allah in lokacin cikin ta canzawa za ta yi ko kai alheri ko kai alheri canzawa za ta yi kuma baya za ta koma in ko lokacin canzawa kai gaba yayi canzawa za kai kuma gaban kai saboda haka ku ci riba kurce ku ya ku matasa ku ci riba kurce ku ku kama ayyukan alheri sun kamin tsohon kai tsawo Allah ya gafarta mana yanzu ku dibi fir'auna duk alfaharin gada ya kai yana cewa ma almike lakum min ilahin gairi abinda yake cewa kenan ana rabbukumul a'la ni a Allah ku babba wai ya yadda akwai Allah wanda ya sama da kasa ce amma shi babba ne Kuka jin daɗi na yi mai yawa yana waɗanda abubuwa, yau ga shi yawa gari yana kyallowa zai yana kyallowa ana ta dariya. Cikin ruwa mutane na tudu dariya ɗaya suka yi. Zamani na canzawa ya kai. Saboda haka ku ci ba kurce ku ya ku matasa kamin tsohon ku. Kazalika kamar haka dai al'amur kazalika wa aure sana'a dukkan mukaman nan da gonakin nan da ni'imomin nan ke jin daɗi da ita wa wa rasara sai mun ka gadar da ita amwalan dukiyoyin su kawman akali mun ka gadar da ita wasu mutane gairi je sai wanda ba jinsin su ba su bani isra'ila suka so su rasa a duniya su ci kawa amma aka waye gari Allah ya kashe shi fir'auna da dukkan wanda ka faɗi a jiya a misira fir'auna na tare da ƴan majalisa sai da sojoji ne da ƴan sanda ne da jami'an tsaro ne duka Allah ya ce duk an wuce mai su cikin ruwa a kashe kowa kowa bai yi ba dukiyarsu da makamansu duka Allah ya gada da su ga mutanen gada ba su kamana waɗanda da ba su kamana su Allah ya ce a gada da su wani abin nan sun banu Isra'ila Raja'u ila misra sai bani Isra'ila sun ka dawo misra ba da kajal fir'auna bayan an kashe fir'auna fir'auna ya koye su da misra amma bayan mutuwa ta ce sun ka dawo wakila gaido kuma an ce wani su wasu da yana an ka ba bani Isra'ila ala anna bani isra'ila safa cewa bani isra'ila sun riga sun kife sun dahi ila sham zuwa ta sha ba da zalika bayan korar da fir'auna ya wallahu a'lam wa ma bakata alayhi وما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منذرين. إذا mutumin kirki ya mutu yau, sama za ta yi kuka yadda kasan kasan mutum wanda wanda abda uba shi ke abda uba ne komi uba ne ya samu yana gare shi kusan da ya rasa uban nan yana yaro shi ya kuka kamar ne ya ita haka sama ta yi kuka lokacin da lokacin da musulmi ya mutu wato idan musulmi ya mutu haka za ta yi kuka haka kasar da ya ka sallah wurin da ya ka sallah shi ma haka zai yi kuka amma su za a nuna su abin banzana ba ma ba kada alaihi musa ma wal ardi kuma ba ta yi musu kuka ba sama ma munna sai ga mugun abu ya rage hawa zuwa wurin ta na ayyukan da suke aikatawa saboda haka sama ba ta yi musu kuka ba wal ardi kasa ba ta yi musu kuka ba dan ba ta damu da su ba saboda babu wani alheri da suka aikatawa wannan kukan sama da kasa yace majazu majazi na kukan sama da kasa an adam da kike rafi na lafiya abin da kawai ake ni ake ni wato sama da kasa ba ta damu da rasuwar su halaka su ba wale yake daɗi, su duniyan ba ta ba su kidan yawa ma da samun su ko akwai su ko ba mu su ba ruwan sama da kasa don ba su da umarni gare ta a kaulihin kamar ce wasu ta alaihi mutumawu don mutanen kirki sun mutu ana cewa wa kasaba lima halikihim a shamsu rana ta shahi saboda mutuwarsu wannan abin da ya shahi mu ne yake amma su kowa bai damu ba da tsakanin sama da kasa ikhlabul mu'mini sabanin mu'mini yabki alaihim bi su sallallahu musulmi in sun kamu wurin da suka sallah zai yi kuka sosai wurin da suka sallah zai yi kuka sosai da rati na kasa wa masadu amalin inda aikin suka hawa zuwa sama gina sama daga sama shi ma zai yi kuka kama ruwa fil akabari kama da an ruwa cikin hadisai wa ma kanu gari? kuma su zama wa'ina za a jinkirta mu ba ai mu akari na abin nan litawa ba a jinkirta musu don su kuma haka dai Allah ya hallaka abin banza wato fir'auna da jama'a saboda daraja yanka Allah ka ya mana kuma ka taimaka mana kai mana maganin makiyan mu makiya addinin kamar wanda kawa annabi Musa maganin makiya ne makiya addini mu ma Allah kai muna maganin makiyan mu makiyan addinin mu dan darajar sunayen kuma zakara ta'ala ma fa'ala bi bani isra'il Ina Allah ya ambaci abin da ya aikata ga bani isra'il ba da maliki fir'auna bayan an halaka fir'auna tasliyatan don a ɗebe kewa da mumini a umma ga wannan mumina wannan al'umma Allah ya faɗa mana wanda ya yi da mutanen bani Isra'ila bayan ya hallaka Fir'auna suna faɗa mana na don ɗaya kewa ga jini a kala wadda ka ɗi. وكان عالما من المطربين na je na bani isra'ila Allah ya ce don mun tsirar da bani isra'ila min azabil muhin daga azaba mai wala saboda haka in dai mutane za su rike addinin su Allah na jarrabawa ga musulmi kuma so ka Allah ya jarraba musulmi an gani lokacin da aka tambaya annabi ya rasulullah muna tambaya ayyun nasu ashaddu bala'an ya rasulullah cikin mutane wa Allah ya yi tsananin jarrabawa in sun kace cewa ga masiba ba wada cikin wata ranar anbiya ya ce annabawa annabawa ba su Allah ne su ba to su ne jarabawa sai Allah na son ka to da kai dan kuskure duka ta yawon ke mashi da kai dan kuskure duka ta ya wanke mashi sannan al'amsalu wal amsal to wannan kun ga Allah kenan subhanahu wata'ala da hikima saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da bani Isra'ila daga azaba wanda an mai walakanci lalle ya jarraba kuma gaskiya sun sha wahala shekaru fiye da arba'in shekaru fiye da arba'in suna shan wahala wajen da ta yi musu zayi don kame a yi su annabi musa an ane musu wannan azaba sun ka ce kada uzi na min kabla an ta a ciye na wa min ba da maji ita an yi ai ta cutan mu kamin ka tumu na kuma yanzu ka zo ga kana annabi ka kyale ana ta cutan mu saboda wasu mutane wawaye na aka suka yi mutum na iya maganin azaba ya tattauna wasu mutane wawaye na aka suka yi mutum na iya don yana shugabansu, yana iya maganin azaba Allah ya tattauna mutum dai yana iya abin da ya kai amma mutum bai iya maganin ta sai dai in Allah subhanahu wata'ala ya yi maganin sai dai mutum ya bi matakai na maganin ta amma Allah shi ka maganin ta in ya ga dama saboda haka suka dora wa Allah Musa sun sai haye wushi yace ya kaumi in kuntu amantun, billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin sai ku kan mara cikin kun imani da Allah to ku dogara gare in kun musulmi ku saka mai mara kullum kuna ce ah, ban kira da ku ban yi muku kaza ba ai muku kaza ai muku kaza ba ni kai ba Allah kai daga karshe sun ka bashi ansa mai dadi sun ce Allah ya tawakkal sannan da hankali ya kwanta to wannan jarrabawa ka'idar Allah shi za ka yi bani isra'ila mun tsira da bayan lokaci mai tsawo sun ci bane minar azabin muhina daga azaba mai walakanci wato qatalul abna'i na kashe musu ɗaya maza wasta kalamin nisa'i da mai da ɗiyansu mata mai shi su bayi a kasa hidima min fir'auna daga fir'auna kila an ce abin nan badalin mina azabi wato min fir'auna badalin mina azabi ki ta maza sai a ce min azabi wato min azabir eh, fir'aun daga azabir fir'aun wakila abin nan min fir'aun halu min azab wato azabir fir'aun ya inna Ka fir'aun kana ali na musulmi ne ya zama babban mutum kwarai kuma ba cikin mafansa lalle fir'aun babban ne kwarai amma min al-musrifin cikin mafansa Allah ya kare mu wala kad ikhtarnahu ولقد اخترناهم على علم على العالمين wato an ce an ambata mana wannan taimakon da an kawo bani isra'ila wato don kewa gare mu abinda ake nufi duk abin da mun ka gani kan mu take addinin mu rike addinin mu da kyau jarrabawa gushewa ta kai abin da ke gushewa sakamakon aikinka. idan ka yi aiki sakamakon aikin ka kam sai an kwakwaka maka shi amma in dai jarrabawa ta ta gushewa ta kai shi na aka so a gaya mana wa aka ce mana abin da wala fitar nawa lalle mun zafi bani isra'ila bayan sun sha wahala to daga bayan mun ba su matsayi su bani isra'ila ala ilmin minna bisa ga ilimin bi halin da halin su ala na akan sauran alifu ga faɗi na zamani sai alimi zamani mutane masu masu hankali na zamanin su lokala wa ummatu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam badu bayan wucewa wancan lokaci ko daga baya al'ummar muhammadu a bil kasai min kai tsaye sai mutanen ban yi isra'ila Don kun ga ƙura'ani ce kuntum kaira ummatin ukhrijal jallin nasi kun zama ku ne iya yi al'umma wanda an kai ta don wani mutane ku ko abin da ya sa kun kai daraja don annabin ku abdul rusuli ya ɗarku wani manzo girma saboda haka jama'a sai sun ɗarku waɗanne jama'a girma Za haka su bane isra'il da an ka ce an bibita su akan sauran halittu na zamanin su aka ba sauran jama'a ba wa ate na ba na wa atina min ayati mun ba su ayoyi daga cikin ayoyi ma bi bala'u mubin wanda akwai ni'ima na ciki ne wato akwai mu'jiza wato karama da muka ba su wanda alama ce bayyananna babba kwarai a cikin su ne a matan zahira ni'ima ce wanda take abin na na min falakil bari na tsage musu gulbi yadda an ka tsage gulbi sun kauce babu hanya amma da sun ka biyo sai sun kauce wannan ka'ida ce ta Allah abin da duk bai wa in karfi Allah yana iya mafi nan wurin mun ka karanta da sun da tije hito da yana sai na jihadi ko da ya to gurbi ya kawo ruwa kuma da shi da jakai ne da dawaki da rakuma sun ba dawo sai ya ciki mutanen garin da aku suka gulbin ce musu kai jama'a gulbin gana ko ina aka ke dara sai kuma, ce kai mallan ai ba ke dara da yanzu tun da ya kawo ruwa ka sai kwana uku ya aka ke tara sai suka ce eh sai ya jayi da bakin gari ya koma can yamma gari ya ce ma almajirai ne ku alwala kun kai alwala an kai raka a biyu yayi addu'a ya ce Allah mu bayi muke cikin bayin ka ko mun yi zuwa aikin banu isra'ila ka tsage musu gurbi sun wuce mu ma bayi na cikin bayin ka aikin ka zamana ka je mai gurbi mu wuce sai ya tankwai wando ne ko wando bai zai bai ba ya tankwai wando ne ba iyo zai yi sace bismillah ya ci ruwan kwaitan kwayon duniya ce bismillah babu wanda ruwa sa a kai maka idan babu wanda ruwa sa a kai maka idan ya wuce ba a nan kan da su ba saboda haka ko gobe Allah na da bayan da sun kabi shi kuma ya girmama su girmamawa ce Allah ya gafarta mana kakka zabin da baka yi haka ce wala bayyawa shehu dan hudu ya ce wanda ka ka musun kirama waliyai ya kusha alaihi khatimatu su ana ji mai tsoro ya mugun karshe wa iyazu billahi ya mutu kafira wal iyazu billahi mutu kafira saboda haka ai hatara da irin wannan kaka za a bayyewa ka ji wallahi wannan bayyewa haka ta waye ya biyo abin nan bakin na gurbi mai ruwa da yawa a ce da dauka wanda zuwa kuka kiyon ai bayyewa haka ce haka Allah ya gafarta mana shi ka mai karshe mai kyawu ce abin nan min falakil bari wal manni was salwa sakin zuma da muka ba su kuma ɗiyan tsuntsaye abinci na aka dawowa da bisa Ya doko a kawo musu kun ga wannan duka ayoyi na girmama na aka yi musu gaida da wani ta abin na wa isha abin nan wa isharatan kuma wannan ishara ne aka yi mana kun gani duwan ga daɗi da an ka ba su bayan sun sha wahala na aka dawo ana ba su waɗanda abubuwa ya ce to wannan ishara ne alama ya ci bu muminu hazil umma ga abin da zai sami muminan wannan al'umma min alkitabi na littahi wa na'ami da nemomi, wa kar hasala kuma hakika ya samu to me haka dibi wahalar da ake cikin ta ada to yanzu ba a cikin ta saboda haka kun ga musulmi sun samu abin da suke so to dama don su lura da wannan ko musu wannan kisa wala yazalu da lahum irin wannan taimako da wannan nasara da jin daɗi da goyon baya da rinjaye kayarai bai gushewa yana samuwa ga musulmi mata masa kubil kitabi muddin sun yi riko da alkur'ani muddin musulmi sun riƙe alkur'ani to wa'annan ni'imomi Allah bai bane musu muddin sun riƙe alkur'ani wa min rahmatillahi bi haula'i rahama Allah ga waɗanga mutane an ja'ala an ja'ala fihim ummatan qa'imatan al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin rahama Allah da ya yi mata ya sanya ummatan qa'imata al'umma cikin su waɗanda sun ga tsayo Allah hakkin ga gaskiya wato da'iman har abada ba a rasa mutanen da aka gaskiya cikin al'umma Muhammad har abada shi yasa babu yadda za a yi ko a zama da kan mujja akwai waɗanda sun kabe Allah to Allah na kuma zai kare Ba Allah ka samu cikin su don darajar sunaye inna haula'i

ma raja ta ala bi tayaki sannan Allah ya dawo da tayakin magana ila bayanin halin kufar hadin umma zuwa bayanin halin kafiran wannan al'umma bayanin halin mu'minai da goyon baya da gudummawa da nasara da kariya da Allah ya basu sai a matsalin kafirai su kuma wakala ya ce ina haula ya lalle waɗanda kafirai ya laifu nuna lalle cewa su kai in yi ba wata abin nan ba wata hanzuwa ai malmauta ba wata mutuwa Allah fi ba da halhayatu wata in an mutu wai a kuma rayuwa sun ga ko mutu ya mutu ba mai mutuwa ya tashi illa mautakun rula sai mutuwa mutuwa wato wa mun da lokacin da suna mai ba ma na hannu mun shari mu ba a tashe mu ha'a ba ai ga mu kusi na aya ba a tashe mu muna da rai ba da sana ya bayan mutuwa to ku masu aji in kun ce in an mutu ana tashi to babannin mu sun mutu sun hawo ba da abada sai ku zo da babanin ma'aya a wannan ita ce babban matsalar da annabi ya hukunta da kayan makka su babban matsalar su babban ya an mutu ana tashi ita ce babban matsalar da ba annabi wahala tsakani ne da su ba su yadda ɗaya an ka mutu ana tashi ba haka sun ka ce in dai kunci ana mutuwa a tashi to ba a tube a ba ina a aya sai ku tsoro babanninmu suna da rai kare su in kun tarfa da ne in kun zama ku gaskiya an na nuna a cewa mu ma za a tada mu ba da mutu na bayan mutuwa ai zuwa za a raya to kala ta'ala hum khairun والذين من قبلهم أهلكناهم Allah ya ce to da suka cewa ‘yan an mutu ba a tashi a mu kai rushe su su su sun kai alheri an kawo tubbayin ko mutanen mallan tubbayi shi mallan tubbayi wani dattiga shi karatu ya yi saboda haka da ya karatu cikin karatu ne sai ya ga. inda an ka ce Allah zai aiko wani annabi nan gaba suna ne Muhammad shi Allah zai aiko ya ce to ya Allah na yi imani da manzo nan kuma mallan tufai ke to su sun kai alheri ko mutanen Mallar tufai ko annabi wasu sun ce Mallar tufai annabi na wasu sun ce ba annabi bane a wurin jinin salihin mutum sai ya sani sun kai rijayi a wani dai bawa Allah ne haka bane amma mallatu bai ba annabi bane in ji malamai magiyawan malamai sun ce mallami da yana mai kokari haka kana kawo kafiri mutane ne sun zan mutane na kafirai wala zalika zan Allah duna dan haka Allah ya zarge su amma bai zarge ba Allah ya zargi mutanen tufai amma bai zargi tufai ba don shi tufai ya musulunta amma su mutane ne babu mutum ko guda wanda ya musulunta tare da mallar tufar Allah ya gafarta wa mallar tufar wato kun san shugabanni na samun irin wannan matsala sai mutum ya musulunta yana cikin ƙasar kayayyar shi shugaba amma mutane ne su imani wato akwai wani sarki da muke tare da shi ya musulunta bayan ya musulunta sai muka ce to a yi kokari da taho mu je da shi aikin hajji sai mun ka wuce da shi mun ka aiki a hajji da muka dawo jiha sai kowa kahiri cikin ƙasa ka yake amma jiha sai kowa kahiri sai eh, sai dai wanda ya taho to wannan dai lokaci babu yanzu suna nan suna musulunta malam da ya taho yan musulunta yana dawowa sai an ka a yi sai da tsawo ana haka an kai ta yi an kai ta yi ai mutumin nan ba su bashi ba zai sa shi gidan yaji yana gidan yaji kamin su kai shi gidan yaji ya sha wahala yana gidan yaji suka bashi wahala kuma ya ce dai ina mu ban jaye kara yace kuma kuma sai na samu sai na samu aiki yana ta yi bai dade ba yanzu ba dadewa babbar kotu ta kasa ta ci shi a sarki ba ta san wani sarki da in ba shi ba eh mai yadda ta ce ba ta wani sarki ba yan ba shi ba don haka shi ya sarki to kun gani yanzu ga jarabawa da an kai mai ya ci jarabawa yanzu na wasu mutane ka gani lalle musulunci ba su ba ime yanzu mutum rikin dai irin ya yi hadda gwamna da kowa duk kasa yanzu na suke suna shigowa ga iri ne yana ballar su bai zanna ba ya da kowa bai da komi ba kada ku yi mamaki a ce ga gari babu ga ƙasa jiha babu musulmi ka ku yi mamaki akwai mutumin sarkin da ya musulunta shi ma mun je makka tare da shi abin da yake ce mana abu guda yake so gina mai masallaci zai ba da bibi a gina masallaci ya ce duka lokar gama ne babu masallaci guda akwai masallacin da wani ta arewa ya ce ya yi wata kasuwa ya ce amma ba masallacin musulmi na ba muka ce dalli ya ce abin da ya sa ba na musulmi na ba ba a bari kowa shi magana Allah shi kuma duk wanda ya yi magana ya ga wani abin magana ya magana sai a ce kashi dawo masallaci shi yana a abin nan dokar zaman ya ce da haka abin da ɗaya ya kaso mai mai masallaci malam ba daɗe ba maka samu wani gona mai ɗankalin alheri malam ya ce ya ce wani babban yi duk hili kudan ƙato ya ce shi wani irin masallaci ko je ga ta saukar ga irin da sai kaci da ƙasar shi abin ce babu abin da ya kaso ta hatu da shi madina ce kullum masallaci ka so a yanzu akwai irin waɗannan nan cikin ƙasar tamu shi na kuka jin muna cewa mu arewa muna sallah muna azumi muna zakka muna aji. ya tausaya mana da waɗannan abubuwa don wasu wurare ko inda aka tsalla ba kuma ya kyale su don bai kamar su ba haka mallan tubba iya zanna ba ya da kowa waɗanda a tare da shi saboda haka Allah ya zarge shi dunawa. Allah ya zarge su hu ban da shi wa qala alaihi salatu wassalam ma adari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ban sani ba akana tubbi nabiyan shin annabi na an gaira nabiyin ko ba annabina ba ni ban sani domin Allah bai faɗa mai yace ballan annabi na. Allah bai faɗa mai yace ba annabina wanda haka yake ni ban sani tubbi dai na san mutumin kirki amma dai ni ban sani ba annabi na ko ba annabi na wannan ya nuna bai cikin wanda Allah ya sanar da shi kana annabawan Qur'ani wa aslama amma dai to fa ya musulunta wa amana bin nabi ya imani da annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla wuladatihi bi tis'ati sana kamin shekara 900 kamin a haifi annabi mu bai ya imani da shi shi karatu umhani gari shi Ya yasa nake so matasa ku yi ta zuwa makaranta marmakon ku tsaya ku yi ta jayayya ko taso shi ya samu wani wuri ya zanna ya yi ta jayayya da manya ne ka fi zuwa makaranta ku yi ba wai ku tau ku jayayya ba ku tau da wallahi dan ajin gabi sun ishe ni wallahi ai ina gama gida na. wasu ya saki addini sai ya saki addini kwana biyu sai ga ya lalace bai yi karatu ba bai san tauhidi ko bai san Allah ba sai kusa zuwa makaranta shi yaro ya ce makaranta abubuwa da yawa yake ganowa wannan tubbai tun shekara ɗari tara sun ka wuce kamar a yi annabi mu shekara ɗari tara wurin karance karance ne ya karanto akwai annabi Muhammad kuma yin imani ne in ban da karatu ne a haka nan saboda haka ni ina son karatu to ko in kuna son karatu ga koya da mi da ba ku zuwa ba ku so ne Allah ya gafarta mana a rika zuwa makaranta matasa don a more makurciya wata rana babu ta wata rana babu ta wata rana ko ka ci je makaranta matambaya ba su bari matambaya ba su bari saboda ka yi kokari a yi karatu matasa matasa tun yanzu Ya ce shi mallaka bai ya musulunta kamar a yi annabi mu da shekara 900 lamma aka barata yahudu da kabri lokacin da yahudawa suka ba shi labari da labarin wannan annabi ala abin nan ala nasabi ma huwa kitabe gwargwadon abin da ke cikin littafin abin nan himeri kabila kai abin nan himyaru min ahalil yaman yana cikin mutanen yaman wa huwa tubai al-akbar shi tubai babba dan sarauta ce kamar a ce ga sarki kaza to sunan sarauta kenan tubai amma akwai tubai babba akwai karami to shi a tubai al-akbar abu abin na abu karbi wa ismuhu asadu suna ne asadu wa ilayhi tun sabar ansaru mutanen madina idan aka jingina su diya ne mutanen madina ɗaya na yana shi a dalilin da yasa kun ka ga ana kora annabi makka sun ka taho shi kwanan su uku cikin rana suna jira da shigo saboda cikin mutunan kirki na sun ji labarin mutumin da baban su yin imani da shi sun shekara ɗari da sun kauce saboda haka sun kai sun kai shi gare aka je gida an sa wani hibbirin wasiyyata wani su kiyaye wasiya ce da yi an abarin ga babanninsu ba da ru ila islam sai sun kai gaggawa sun kamsu wa huwa awwalu ka sa albaita mallan tukai shine mutum na farko da yawa dakin kaba yi nan da kuka gani ana samu yanzu mallan tukai ya fara duk wanda ya yi yanzu sai an ba tukai ya kaso na da abin da ya aiki to shin su sun kai alheri aw hum su sun kai alheri an kamu tubahin ko mutanen tubai wallazi na mayan kullum da waɗanda ke gabanin su min al'umami na al'umma a halakanawa mun halaka su mutanen tubai duk da tubai babban mutum na a wurin Allah da mutane ne ba su imani ba Allah ce a halakanawa halaka sun gani ba haka darajar mutum ga Allah ya bi shi darajar mutum ga Allah ya bi shi kowa kake tare da shi ne kuma ga Allah ba sai har Allah shi baka hukunci kun ga suratul nisa a sugura ai ai kun ga suratul nisa a sugura suratul tarihi ai kun gane ta ba ku ganin mata mata annabi lulu da mata annabi nuhu ba ku ganin alaka su da wa'annan annaba ai bai hana Allah ya halaka su ba kila da kullun nara ma'a dakhili saboda haka imani shi aka bukata idan mutum bai gyara imani kanka zanna kana cewa mu mutanen wani muke ko mutanen wa kace sai Allah maka hukunci kaji abin da na faɗa maka don haka ya halaka su ke kohurin da kafircin wal ma'ana laisu a kawamin ho mutanen nan na ƙurashawa ba su yi mutanen su kai ƙarfi ba wa wani kristo su ma a halaka su inna wan kanu mujrimi sun zama mutane masu laifi to Allah kai maka roƙo Allah ka gafarta mana Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makomo garin nan namu bai asma'i kalwasu na wasu fatikal wala Allah ka kara mai lahiya da zaman lahiya Allah ka shirya mata a wannan gari dukkan kawarka Allah ka kuma musu albarka kasuwanci Allah ka yi musu buɗi Allah ka buɗe musu koyon kasuwanci Allah ka buɗe musu koyon kasuwanci ka ba da jari don darajar sunayenka Allah ka ba da jari don darajar sunayenka Allah ka shirya mata mazansu da matansu ka sa musu albarka Allah ka zaunar da wannan gari lahiya da kauyuka ka ɗaukaka wannan gari da daraja ka ƙara mai lahiya da zaman lahiya kuma wadda ka ta yanto wato madina kenan Kada ka ba ta yanto madina kenan Allah ka taimaki je ga ka ba su ɗaukaka da daraja da lahiya da zaman lahiya kuma wadda ka ba madina Allah ka gafarta mana nan za mu kwana da wannan darasi namu insha Allah aya talatin da takwas ke da Allah ya taimake mu kuma Allah kai muka roƙo kai salati da sallama ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka da annana na shadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta ar-rahmanir rahim ya maliku ya qudus ya salam ya mu'min ya mu'min ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya barik ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq يا فتاه يا عليم يا قابل يا باسل يا قابل يا عادل يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا ذكور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رجيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا عفو يا وكيل ya kawo ya mace ya wali ya hamidu ya mahaifi ya mafi ya mahaifi ya mahaifi ya mahaifi ya hayi ya kayo ya wajibu ya majibu ya wajibu ya ahadu ya farbu ya samar ya kadir ya mukaddir ya mukaddimu ya mu'akhir ya awwal ya akhir ya zahir ya ya wali ya muta'al ya bar ya tawwab ya man dakim ya abu ya rawu ya malikul mulk kul jalal wal ikram ya mukaddir ya jami ya gani ya mabni ya mawdi ya dare ya na fiye ya nuri ya haji ya faɗi ya baki ya ya shige ya ya Allah mana roƙon ka ga kuma ya tabbata sana Allah ki ƙara mana imani Allah ki ƙara mana mana imani ka da salati saboda darajar sunayen ka Allah ka gafarta mana duka mu kuma uwayen mu Allah ka gafarta mu ya yi duka mu ka gafarta mu uwayen su ka gafarta wa kafin gafarta wa yannan su ka gafarta wa hannun ka gafarta ma da da iyali da zuriya kowa yau da duka da mu da su Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka kama yi karshe mai kyawu Allah ka kama yi karshe mai kyawu Allah ka kare mu daga sharrin duniya Allah ka kare mu daga jintunan duniya Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka sa aljanna makomar Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalan mu iyalan mu Allah ka gafarta musu Allah ka kara musu imani da lafiya Allah ka kara musu imani da lafiya Allah ka mu da su ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka gafarta musu ka gafarta mu kowa ya ka gafarta wa kakanni ka gafarta ma yannan su ka gafarta ma kannan ka gafarta ma diya da iyali da zuriyar Allah ka gafarta mana baki daya dan da yarda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu ila wa mu kiyama ka samu albarka Allah ka samu albarka Allah ka sa musu albarka Na suna darajar ka Allah ka a mana Allah ka aza mana su ga ayyuka madaidai Allah ka kama mana tarbiyyar Allah ka sa su zanna tsoki da gare mu Allah ka sa su zama ni'ima da rahama ta gare mu a nan duniya da lahira ko mazan ko matan ko manyan ko ƙananan duk waɗanda suka hawa yadda ba daidai ba Allah ka dawo mana su ga Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sa musu albarka ka ba su da rahama gare mu nan duniya da lahira Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da kwakwalwarsu Allah ka warkar da jikin kuransu Allah ka yi muka ba da Allah ka rika mana Allah kai maka ba hukunsu Allah ka bake mana Allah kai maka ba tsaronsu Allah ka kare mana ko da dare ko da rana ko cikin gari kowace gari Allah mu muka ka ajiye su Allah ka ajiye mana saboda darajar sunayen ka Allah ka kare mana daga sharrin kowa da kowa kuma ka mai da hankalin ku karatu da ibada Allah ka mai da hankalin ku ga karatu da ibada ka kara musu basira ka kara musu azaka ka kara musu sadaka ka fara musu fahimta addini don darajar sunayenka Allah ka sa su rika addinin ka da kyawu Allah ka sa su rika addinin ka da kyawu Allah ka sa da mu da su mai kashi mai kyawu Allah ka sa aljanna makomin mu din kiyama Allah ka ba mu aljanna firdaus a ya Allah ka ba mu aljanna firdaus a ya Allah ka ba mu aljanna firdaus a ya Allah ka kare mu daga azabobin mutunta ya Allah ka kare mu daga azabobin mutunta ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya ba saboda darajar suna ya ka Allah ka asa mana duk ka tu mana alheri Allah ka biya mana wanda ka na alheri ya kamar shi su alheri ka biya mana duk wani abin da muka tsoro ka kare ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye mu ka kare mu cikin gidajen mu Allah ka kare mu wajen gidajen mu Allah ka kare mu cikin dare Allah ka kare mu cikin yini Allah ka kare mu cikin gari Allah ka kare mu wajen gari Allah ka ya mana inda duk muka yi Allah ka kai malaria Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa Allah ka kama mu shi mai ya asma'ika wa sunna wa sunnatika ka ba tsoro Allah ka ba shi ya Allah ka ba tsoro Allah ka ba shi ya Allah ka hirgita mu Allah ka hirgita duk wanda aka ne ya walakanta mu Allah ka walakanta ka gina mana rami don mu fara Allah ka kada shi Allah ka kada shi Allah ka kare ma Allah ka kiyaye dukkan bayan ka musulmi a da maya maza da mata Allah ka shirya Allah ka shirya kaki da su imani Allah ka gafarta musu dukkan zunuban Allah ka shirya musu diyan ka shirya musu mata ya Allah ka biya musu bukatun su na alheri wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abin da su suka tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka tausaya mana Allah ka shirya mana Allah ka shirya malaman Allah ka hada kan Allah ka hada kan malaman kungiyoyin izana guda biyu Allah ka hada kan mu hada kai gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya mu dai addini kai hada ma Allah ka